Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman dalol da kuniya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 13 ga watan Satumba. Yara a sansanin 'yan gudun hijira sun yi farin ciki da cin abinci tare da su da gwamnan jihar Adamawa ya yi har ma da mai cewa. Na gode maka sosai na Shi kuma gwamnan godiya ya yi saboda sauƙin bala'in Boko Haram. ina wa godiya ma shugaban kasar Muhammadu Buhari da yayi yi kokari ya tsayar da wannan fadan da ake na Boko Haram. Za a kuma ji kashi na biyu na rahoton taron da wata kungiyar zaman lafiya ta Najeriya ta yi a Amurka da kuma kashi na biyu na hira da wato kan sharaɗin dawo da kuɗin Najeriya da aka kai Switzerland. daga nan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu aiko mana kuka aiko baya ga hira da aka yi da speto jiran na 'yan sandan najeriya amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya assalamu alaikum majalisar dokokin ƙasar brazil ta jefa a sauke ɗan majalisar da ya ruwa ya tsaki wajen ganin an tsige tsohuwar shugaban ƙasar delmar rousseff daga cikin 'yan majalisar dokoki 450 da suka jefa a ƙuri'un akan wannan batu 'yan majalisa goma kacal ne ba su goyi bayan cire wannan ɗan majalisa mai suna eduardo kunha ba babban laifin da ya sa ya kai ga tsige shi dai shine karyar da ya game da wata ma'ajiyar asiri da yake da ita a wani banki na ƙasar switzerland wanda ya ce wai bai da abin da zai faɗi akan wannan akaunt ɗin don haka ne fa saboda shi ba shi ne yake jan wannan ragaman account ɗin ba shugaban philippines ya ce yana son rundunar sojin amurka da ke kudancin kasar ta fice ta bar yankin da take a yanzu haka inda take bada shawara ga rundunar sojin ƙasar akan yaƙi da suke yi da masu tsauran ra'ayin islama da yake jawabi ga wasu jami'an gwamnati da aka nada a kan sabbin mukamai a jiya litini shugaba rodrigo duterte ya ɗora laifi a kan amurka cewa dalilinta ne mayakan musulmin ke ta da kayar baya a yankin wannan shine karo na farko da ya fito ya bayyana adawarsa ga zaman da sojojin amurka ke yi a ƙasarsa. sa sai dai shugaba duterte bai kayyade lokaci da kuma yadda ya kamata sojojin amurka su bar kasar ko kuma yadda za a tafiyar da shirin janyewar nasu tasu ba sai dai ya ce amurkawan su ne waɗanda ƙungiyoyin ta'addancin masu nasaba da abu sayyaf ke nema kuma dalilinsu ne 'yan ta'addan suka ƙara ƙaimi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce ba su da wani labari a hukumance daga gwamnatin philippines akan wannan batu sanarwar ta shugaba duterte a jiya ta zo ne a mako mako daya bayan wasu kalamai marasa daɗi da ya yi ga amurka da kuma shugaba barack obama a louis wanda ya yi sanadin obama ya soke ganawarsu a wurin taron amma dai ƙarshenta daga bisani shugabannin biyu sun haɗu a wurin taron kolin labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc yau shugaba barack obama zai yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton campaign a yayin da take wani ɗan gajeren hutu don ta murmure daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta shugaba obama zai jawabi a wurin taron campaign clinton a birnin philadelphia kuma zai halarci taron tara kuɗi da jam'iyyar ta democrat ta shirya yi 'yar takarar ta shaidawa tashar talabijin ta cnn a jiya litinin cewa tana sa ran za ta sake komawa fagen fama na yin kamfen a cikin wannan makon 'yan kwamitin kamfen din kamfen ɗinta sun amsa cewar sun yi kuskure da suka ɓoye asirin cutar da take fama da ita clinton da abokin karawanta na jam'iyyar republican donald trump duk sun amince cewa za su bayyana lafiyarsu nan ba daɗewa ba sa'o'i kaɗan bayan da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ayyana wannan tsagaita wuta kila ita ce dama ta ƙarshe ta maido da zaman lafiya a siriya bayan yakin basasa na shekaru biyar da ƙasar ta yi fama da shi duk da cewar an fara samun kwanciyar hankali akwai faɗace-faɗace nan da can sakatare keri ya faɗa jiya litini cewa ba za a yi saurin tabbatar da ingancin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin amurka da rasha ba tukunna a ranar asabar ce sakatare keri da ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov suka bayyana yarjejeniyar a geneva kuma yarjejeniyar ta samu goyon bayan wasu kasashe kamar iran wacce take goyon bayan gwamnatin siriya da kuma turkiya wacce ita kuma take son ganin an tsige shugaba bashar al daga mulki labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a jihar Adamawa, inda gwamnatin koko gwamnan jihar ya ci abincin sallah tare da yara a sansanin 'yan gudun hijira don su san ba a famance da su ba. Sanusi Adamu gare ka. kenan ke cashewa a sansanin 'yan gudun hijirar Malkohi na karamar hukumar Yola ta Kudu tare da gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla a ci gaba da shagulgular bukin babbar sallah. Wannan shine karo na farko da wani gwamnati tare da 'yan majalisar zattarwarsa suka yi bukin sallah tare da 'yan gudun hijirar a sansanonin su. Tun lokacin da aka bude sansanin a ranar hudu ga watan Agustar shekarar dubu biyu da goma sha hudu, Na tambaye gwamna Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla dalilinsa na zaɓin ya ci abincin bukin babban sallah tare da 'yan gudun hijira a sansanin su. Domin wa'annan 'yan adam ne kuma su ba mutane ne kamar mu. Mu ma ba wani wayo ko ne ba Allah ne ya mayar da mu haka. Kuma ni ina roƙo Ubangiji Allah ya mayar da su gidajen su lafiya su koma gida inda suke su ci gaba da abin da suke yi. Ga abin da wasu daga cikin yara 'yan gudun hijira da kuma manyan su ke faɗi game da wannan kauna da gwamnan jihar Adamawan ya nuna musu. Hajja daga Gosa mun ji da daɗi zuwan gwamna alhamdulillah mun ji dadi zuwan shi. Muna cin abinci tare mun gode man gwamna gwamna ya mana taimako alhamdulillah maimuna daga gwaza walla muna farin ciki da shi muna farin ciki sosai goni malam zan je na gode maka sosai na ce malam bukar mun gode masa Allah ya kara mar jagora sakataren gwamnatin jihar adama dr umar bindir ya faɗa a hirar da yi da shi cewa gwamnan jiha mataimakinsa da kuma kwamashinoninsa sun ɗauki ɗawainiyar karatun akalla yaro guda na 'yan gudun hijirar har zuwa matakin makarantar gaba da firamare waɗannan yaran ya kamata ko ina suke suna makaranta wato duk wanda ya doka. alal misali zai bada scholarship kenan za su je firamare za su je secondary idan ba a yi haka ba an aka ce boko haram eh, ya ɓaci ba ga komai ba da yake magana kan ciyar da yan gudun hijira sama da dubu biyar a sansanoni hudu da ke daware fofore damare da kuma malkohi gwamna jibrilla ya jinjina wa matakan da shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗauka wajen magance matsalar boko haram domin ni mutum mai imani imani ne kusan fiye da 95% mutanen borno ne amma borno a najeriya yake kuma yan adam ne yan uwanmu ne to su haka shi yasa na mayar da hankali da abin da suke ci da inda suke kwanciya kuma ina wa godiya ma shugaban kasa mu muhammadu buhari da ya yi kokari ya tsayar da wannan fadan da ake na boko haram shekara da shekaru na wahala kuma ina roƙon allah albarkaci wannan sallah allah ya bashi lafiyar tsaurai ya ci gaba da mulkin kasar gwamna sanata muhammadu umaru jibrilla na jihar adama kenan sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar Adama, Najeriya. Haka a kuma gaida Sanusi kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan. kai Allah ji an ka ba wa wa ban binta kanan alikin ba wa ji kwale zama goga ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi da da tuƙe tandau mai kanu mai saje ɗanye da bature kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa ƙarfe to kaji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alirgin abincin giwa wanda ra'ayin ta kici kwana da yunwa bawa kuma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin.

Allah ji kan Dr. Shata. To kamar yadda aka ji a shirinmu na safe, wata ƙungiyar rajin zaman lafiya a Najeriya mai suna Adamawa Peace Initiative a Turance na wani taro a Amurka bisa gayyatar Majalisar Dokokin Ƙasar. Daya daga cikin mambobin ƙungiyar Imam Dauda Muhammad Bello ya fara mana bayani da safe. Na kuma tambaye shi dalilin yin wannan taron a Amurka a maimakon Najeriya sai ya ce. Saboda a samu a sanar da mutane amerika musamman ma gwamnatin amerika da uh, masu kan legislature hmm. wanda suke nan su ne masu gayyace mu sai mu zo mu kara musu bayani akan aikin da muke yi su ga yadda za su yi su ma su taimaka wato american government da american people su samu su taimaka wa wannan kungiya saboda a samu a ci abin da bokaran suke yi sannan a taimaka wanda suke bukata waɗanda suka gayyara ta Boko Haram. To Imam shin akwai wani taimako ko gudumawa da aka yi alkawarin za a bayar sanadiyar wannan taron daga bangaren majalisar dokokin Amurka ko gwamnati ko kuma jama'ar ƙasar? Eh kwarai akwai taimako da yawa da aka samu a misali gwamnati Amerika ta taɓa bamu dala dubu ɗari akwai lokacin da shi Eh, mataimakin shugaban kasa na da na Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya bayar ɗangote ma yana cikin wanda suka ba da taimako har aka tura tireloli na abinci wanda aka ba mu ta hannun mu ka raba mutane eh, abin da ya ɗauka daga mubi, bicika, madagali da sauransu. Mun rarraba sannan kuma akwai kwanakin baya aka ba da iri na wanda za su shuka su taimaki kansu su samu su samu abinci. wannan daga gwamnatin america akwai kuma wanda shi shugaban a mataimakin shugaban kasa tiko abubakar ya bayar na irin sannan shi ma mun raba an samu dai wasu sun shuka wasu kuma saboda yawan yunwa gare su suka ce ai sai da ruwan ciki akan ja na rijiya suka ce za su ci wannan irin musu ga musu irin nan ba an an sa magani mm. suka ce ba komai za su wanke su ci saboda ba su da abin da za su ci balle su yi noma yawa to imam mun gode to amma bari muka wani bayani eh abin da na lura da shi shine a kamar yadda ya bayyana kwanda zuwa su yi bayani a nan majalisa eh. kuma a nan wani ɗaya daga cikin sauran eh, ɗakunan taro mm. na majalisa a nan ne aka gudanar da wannan taron wanda kuma aka gayyaci kowa da kowa mm. duk wanda yake da sha'awar zuwa an bar kowa da kowa wanda yake so ya zo ya zo ya halatta mm. sun zo su yan majalisa sun zo akwai ita kuma wannan yan majalisa Federica wadda tana cin waɗanda suke fafutukar batun ceto 'yan matan su ne ita ma ta zo har ta kawo wannan takarda da ake rikewa kowane lokaci domin ƙara tada tsohon jama'a da kuma jan hankalin su akan batun 'yan matan mm. su bulkin nan sun zo nan sun yi jawabai to ainihin abin da suke so banda bayyana abin da suke ciki da ayyukan da suke yi sun kuma zo ne su bayyana cewa waɗannan duk abin da suke yi sai ka ce cikin tokani ne da bukatar da mm. mutanen da suke da ita cewa lalle lalle waɗannan mutane suna da bukata kuma mai taro da suna a madadin waɗannan mutane da suke zaune ɗan gudun hijira da cikin gida mm. suna neman taimako duk mai hali ya hmm. taimaka musu suka ce ko dala ɗaya kake da ita aka canza dala ɗaya a Najeriya hmm. kudi ne saboda ka kar mutum ga kasawar su ko kana da kudi ko ba ko kai a tajiri ne ko kuma talaka ne in dai kana da niyya to abin da ya kawo su kenan domin su nuna wa mutane ga mutanen nan ga ayyukan da ake yi ga kuma bukatun su domin a taimaka To an saurari mamban kungiyar zaman lafiya ta Adama Peace Initiative Imam Dauda Muhammad Bello da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu game da wani muhimmin taro da ake yi a Majalisar Dokokin Ƙasar Amurka ko Capitol Hill game da batun matsalolin Arewa maso gabashin Najeriya musamman ma batun Boko Haram. To kamar yadda aka ji a shirinmu na safen yar raji kuma ma'aikaciyar jami'ar amurka da ke najeriya malama turai aisha abdulkadir ta fara mai da martani wato na goyon bayan ƙasar switzerland cewa bankin duniya ya sa ido kan kuɗin da za a maido ma najeriya musamman ma game da yadda za a rinka kashe kuɗin saɓanin matsayin femi falana da ya ce babu ruwan switzerland game da yadda najeriya za ta kashe kuɗinta kafin ta ci gaba za ta ɗora ne kan bayaninta kan yadda abin ya faru a baya. Kuma akwai wanda na gaya maka an sace da an dawo da su amma ba mu ga mai aka yi da shi ba. Shi yasa suke gudun kada ya sake dawo ya zama kamar haka din. To amma hajiya idan tana da kirki irin haka mai isa tun da farko ta an shiri kayan sata. Eh, ai ba lokaci din hankalin kowa yana kwance ba wanda yake damuwa ba wanda ya damu da ah, kuɗi an kwashe kuɗi ko To ita wannan ƙasa ta Swiss ta yi ƙaurin suna wajen ansar dukiyar sata daga ƙasashe daban-daban. Eh. Kina ganin ah, da ike a matakin ƙasa da ƙasa an san Swiss ƙasar Swiss da ansar eh. kayan sata daga ƙasashe daban-daban. Eh, Kina ganin anya tana da ɗa'a haka na buƙatar cewa a yi gaskiya game da kuɗin ba wata rigima take son ta tayar don ta shiriritar da batun maido da kuɗin? ko a yanzu da muke magana in ma kuɗi zai sake shiga wai za a sake irin wannan in ba ana faɗa ga abin da aka yi kuɗin ba ga wanda ya ɗauki kuɗin ba ko gobe ma za a sake yi zai sake kawo wani alaƙa da ba daɗi tsakanin ƙasashe in dai ba dai an yi controlling dama kada wani ya kai kuɗi kan ba ka ba dole ne kullum za mu bata da ƙasashe waɗanda suke mahaifin business din su hmm. kuma kaga su ba su kawo mana kuɗi ba hmm. mu muke kai musu kuɗin To menene ra'ayinki game da cewa da ake ya kamata kasashen turai idan aka kai musu kuɗin sata tun da farko ma su ƙi ansar kuɗin? Eh, to, da an yi wannan mistake sun karɓa domin suna samun riba cikin hmm. da shi suke aikace aikace. Amma yanzu da yake sun gane ga inda Najeriya suke tafiya, maybe za su daina karban kuɗi. Najeriya kuma za su yi hankali. Duk inda suka kai za su ana bin su da wuta. Da mhm. haka ba za su kai ma ba. Sai dai su boya gidajen su. Hmm. A tokawai da ramuka. Hajiya turai aisha abdulkadir ta jami'ar amurka da ke najeriya kuma 'yan raji ke bayyana ra'ayinta game da cewa da aka yi ya kamata bankin duniya ta sa ido kan yadda najeriya za ta rinka kashe kuɗin da aka maido mata musamman ma daga ƙasar switzerland to yanzu kuma ga hirar abokin aiki muladan ibrahim ayawa wanda ya yi da sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris kan batun 'yan sanda da abubuwa masu alaƙa da hakan lokacin da ya kawo mana ziyara a nan amurka karmin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar lebanon wacce ta ruwaito labarin da ke cewa an bankaɗo wata ƙungiyar manyan masu fataucin miyagun ƙwayoyi a niger jaridar ta ce majiyoyi da dama sun sanar da ita cewa wani ɗan majalisar dokoki na wata jam'iyyar ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin niger ya ɗanɗana kuɗa sosai a ƙasar mali bayan da wata takaddamar shugabanci ta ɓarke tsakaninsa da wasu gaggan dilolin da suke haraka tare waɗanda kuma sanannu ne a yankin sahel in ji jaridar wace ta ce da Kat aka sasanta wannan rikici bayan da ɗan majalisar ya ba da ƙanansa a matsayin jingina wannan na faruwa ne a wani lokacin da wasu suka yi awon gaba da muhammad hassan wanda ɗan harƙalla ne bugo da ƙari tsohon mai ba da shawara a fadar firaministan Nijar kuma wakilin al'ummar tubawa a yankin Agades inji Lebanama. Jaridar Le Republican ta ruwaito cewa ministan ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Nijar Omar Hamidu Chana ya bayyana aniyar faɗin gaskiyar abin da ya sani dangane da batun cin hancin da ake zargin wasu manyan jami'an ƙasar Nijar sun karɓa a hannun ɗan ƙasar Gabon ɗin nan Samuel Mebian. wanne hukumar bincike ta ƙasar Amurka FBI ta cafke saboda zarginsa da cin hancin wasu jami'ai a ƙasashen Nijar, Gine da Chad. Jaridar ta ce wata majiya ta sanar da ita cewa hukumar ta FBI ta hanyar wani ofishinta da ke mai ta buƙaci haɗin kan hukumomin Nijar a ayyukan binciken da suka To an saurari sharhin jaridun jamhuriyar Nijar daga Suleiman Muni Barma. To yanzu kuma ga hirar da ɗazu na gabatar na Ladin Ibrahim Ayawa da Sufeto janar na 'yan sanda Najeriya Ibrahim Idris kan batun 'yan sanda da abubuwa masu alaƙa lokacin da ya kawo mana ziyara sai a kuma mana aikin gafara. Maganan ƙara ma 'yan sanda kwarjini da kuzari domin gudanar da aikinsu eh, wani lokaci can baya har shekarun da suka gabata 'yan sanda sun ce za su shiga yajin aiki in ka je barikin 'yan sanda in ka ga kayan sarkin da 'yan sanda ke sawa ka ga takalminsu shin me kake yi ko me kake watan ganin kayi musamman yau gashi kana nan amurka inda duka ga dan sanda a America tamkar kaga charge office ne mm, komi yana tare komi yana tare da shi me fatan ka game da irin abin da ka gani nan to gaskiya fata na yes ka san lokacin da na shigo na ce one of the issue uh, in the speech na one of the issue na na fadi shine magana uniforms magana accommodation na yara magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk ko na ko na je eh, Lagos na je eh, Delta na je kasar Maiduguri na ji na addressing yara na musu alkawalin cewa by the time muke da abun nan enough eh, abun nan za mu facing wannan issues one after the other issue na barracks issue na uniform issue kuma na, na, appearance on duty sa kaya sa kayan yes um, wani alkawali da na musu kenan and wato most of these issues is is is uh, issue no corruption in most of the system muke da shi ni i believe that by the time da muka bi gaskiya akan wannan you know utilization na funds da muke da shi na police da kuma da kuma management da wannan items da muka saya za samu a lot of improvement uh, akan uh, abun nan appearance na police a Nigeria to wurin wurin kwanan su barracks da kayan aiki saboda sautari zaka je charge office a Nigeria zaka rubuta jawabi ko bayani sai a ce sai ka ba da kuɗin takarda ma wannan ba zai ba zai ba zai faru kuma alkawalin zaman abin mana zaman Nigerians kenan kowanne wannan mutane I mean uh, the charge office da commands duka hmm. duk kudin da muka samu zamu raba duka commands kowa je dauki ya abun nan ya yi utilizing shi the proper mana. to daga lokacin da ka zo kawai yanzu eh, za ka iya bamu adadi 'yan sanda waɗanda yake ga sun yi rawan gani bakin gwargwado ko kuma ga waɗanda ka suka taka doka kuma ka hukunta su obviously kamar yadda na ce kasan muna da monitoring unit a duka a duka jihar da gaske da lagos da abin abuja duka da mm. duka jihu muna da mm. monitoring unit su monitoring unit ne suke suke suke suke conducting surprise checks on conduct na police suke kai ziyaran bazata kan hanya eh especially ya police namu suke kan checkpoints kan hanya suke abu na obviously an kama mutane mana da yawan su ma to wayanda suka gabace ka shugabannin 'yan sandan da suka wuce kayan kai ka zo ba zan manta ba abubakar md abubakar md abubakar ya ce a bar shinge a cire shinge wato ok checkpoints yeah obviously no ha yanzu ba ba road block nigeria ha yanzu kowane wata muka samu report from various places a nigeria mm. akan complaints da mutane kuma duk da muka samu wani eh, complaint yeah muka muka addressing na complaint in that area and obviously ba checkpoint a Nigeria ba mu da checkpoint a Nigeria to inspector general mun gode kwarai da gaske yanzu yan sanda su kama shi in ya yi sa'a su kera shi in kuma ba mu sa'a su kulle shi To a gaida ladan da a hirarsa da Spito Janar 'yan sandan Najeriya to yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar niger. ko kuma dai ga, wasu daga cikin <laughs> ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Salamu alaikum mai magana Malam Hassan Makaho daga sabon zangon kumashi a birnin Ghana. Ai ɗan Nijar komi Muhammadu Isu ya muku wallahi ba ku da kai ce ku kuka zaɓe shi gara da ya muku haka mu ba ba ma rufe shagunan ku ba. Ko kakka ma ku zahe mu ba mu da wani kai abin da za mu ce muku gara da haka Allah ƙara. Allah ƙara ku kuka zaɓe shi da aka ce kar ku zaɓe shi ku kuka ce kuna Allah ƙara wallahi salamu alaikum daga Malam Hassan Makaho a sabon zangon kumashi birnin Ghana. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Ina miƙa Jigawa. E ra'ayina ina kira ga gwamnatin jamhuriya ta bakwai a jagorancin Muhammadu Isu kamar gidajen da za a yi dubu biyar ina kira a yi dubu a kowace karamar hukuma ta cikin Nijar kamar kumin nan ɗari hudu da arba'in da biyar da Allah a yi ko da ɗari ɗari a kowace kwami ina roƙon wannan ba ma ko ishirin ishirin ma gida ishirin a yi a kowace karamar hukuma a cikin kowace kwami eh, na gode sashen hausa na murya america na alhaji da hakimi na babban katami na biyu karkara buza cikin rijiyar tawa jamhuriyar niger To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma wannan karan fa'a a takaice. majalisar dokokin ƙasar brazil ta jefa a sauke ɗan majalisa wanda ya ruwa ya tsaki wajen ganin an tsige tsohuwar shugaban ƙasar delmar rousseff daga cikin 'yan majalisar dokoki 450 da suka jefa ƙuri'a kan wannan batu 'yan majalisa goma kaɗai ne suka ba su goyi bayan cire wannan ɗan majalisa mai suna eduardo kunha ba babban laifin da ya sa ya kai ga tsige shi dai shine karya da ya yi game da wata ma'ajiya na sirri da yake da ita a wani banki na ƙasar switzerland wanda ya ce wai ba shi da wata abun faɗi akan wannan account ɗin saboda ba shi ne yake jagoran wannan account ba shugaban philippines ya ce yana son rundunar sojin amurka da ke kudancin kasar su tashi su bar wurin saboda su ne fa su ne suke ba da shawara ga ainihin sojojin kasar akan yaƙi da suke yi da masu tsatsauran ra'ayin islama da yake jawabi ga wasu jami'an gwamnati da aka naɗa a kan sabbin mukamai a jiya litinin shugaba rodrigo duarte ya ɗora laifi a kan amurka cewa dalilinta ne mayakan musulmin suke da kar baya a wannan yanki yau shugaba barack obama zai yi wa tsohon sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton kamfen a yayin da take wani ɗan gajeren hutu To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni da wanda ya ba da umarni Salaman Abo da injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.